sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Gani yadda a shekara mai kamawa ce kasar Faransa za ta karɓi bakuncin gasar Olympics, a don haka shirin duniyar wasanni lokaci bayan lokaci zai rinka kawo muku shiri na musamman game da tarihin ita gasar da ma irin nasarorin da wasu ƙasashe musamman daga nahiyar Afirka suka samu a ita wannan gasa. A wannan karon za mu duba tarihin gasar ne da kuma irin rawar ganin da kasashen nahiyar afirka suka taka a cikinta gasar motsa jiki ta olympics dai an fara gudanar da ita ne a karni na takwas a kasar girka sai dai daga bisani aka dakatar da ita bayan dakatar da gasar na tsawon lokaci a shekara 1940 kwamitin shirya gasar olympics na duniya ioc ya zaɓi babban birnin ƙasar finland helsinki don gudanar da gasar amma sai dai sanadiyar barkewar yakin duniya na biyu aka sake dakatar da ita bayan kawo ƙarshen yakin a shekara ta 1946 IOC ya yanke shawarar sake farfado da harkar wasannin Olympics na zamani inda aka fara gudanar da wasannin gasar a shekara ta 1948 a birnin London da ke kasar Ingila. duk da cewa ita ma kasar ta kasance kamar sauran kasashen turai tana cikin yanayi na matsi amma sai da aka sake gina birnin na london don gudanar da gasar wasannin olympics fiye da 'yan wasa dubu hudu ne suka fafata a wasanni 146 sai dai ba a gayyaci kasashen japan da jamus ba yayin da tarayyar soviet da aka gayyata ta kauracewa gasar shekaru hudu bayan waccan gasa birnin helsinki na kasar finland ya kara karɓar bakuncin gasar da aka yi wa lakabi da gasa ta zamani. An fara wasanni ne a ranar 19 ga watan Yuli zuwa 3 ga watan Agustan shekarar 1952. Wannan gasa ta Olympics wacce ta kasance karo na goma sha biyar ta kasance taron wasanni mafi girma da aka yi a duniya tun bayan kammala yakin duniya na biyu 'yan wasa 4,955 ne suka halarci gasar daga kasashe 69 bayan maido da kasashen japan da jamus da wasu kasashe 13 da a karan farko kenan suka halarci gasar cikinsu kuwa har da isra'ila wacce ta kasance sabuwar kasar da aka kirkira wacce ta samu amincewar majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1948 da vietnam da ke cikin rudanin siyasa. da cewa wannan gasa ba a faro ta da kasashen nahiyar Afirka ba, amma akwai wakilan nahiyar da suka shigo daga baya kuma suka nuna batinta musamman ma a bangaren wasan kwallon kafa inda a shekarar 1996 da kuma shekarar 2000 kasashen Najeriya da Kamaru suka taka rawar gani wajen lashe gasar. A shekarar 1996 ce dai Najeriya ta kafa tarihin samun nasarar lashe lambar zinari a bangaren kwallon kafar gasar, lamarin da ya ƙara ƙarfafawa sauran kasashen nahiyar gwiwa. to ko menene sirrin wannan nasara wani rabu sani ahmad turu shi ke jagorantar hukumar kwallon kafan najeriya a wancan lokacin ya mana tsokaci a kai to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa a lokacin 1996 lokacin na babban sakatare a hukumar wasan kwallon kafa ta najeriya kuma a wannan shekara ne allah cikin ikonsa cikin rahamansa ya sa najeriya muka je olympic a australia ko muka yi rawan gani da babu afirka kasan afirka da ta samu wannan kai najeriya to a wannan lokaci gaskiya dole mu gode wa allah saboda shirye-shirye da muka yi na farko dai najeriya a wannan lokacin tana da hazikai 'yan kwallo 'yan kwallon da suka saka son najeriya din da kuma su kansu su yi suna allah ya taimake mu a wannan lokacin muna da su a najeriya lokacin kuma muna da masu horar da 'yan wasa na kwarai kamar shi Bonfure jo da kuma Wuli Bazue su Musa Marigayi Musa Abdullahi da Garba Ila to su suke horar da 'yan wasa kuma muka yi shirin da muka tura su kasan waje kusa da Australia suka yi wasanni na sada zumunta tsakanin Najeriya da sauran kasashe sai da suka yi wajen wata uku ba su dawo Najeriya ba daga ne ma suka wuce. ainihin wajen wasa to an sun samu horo kwarai da gaske kuma kamar yadda na faɗa maka akwai hazikan yan wasa yan wasan da suka so suka Najeriya kuma suka so kansu dan su suna Garba Lawal na daga cikin jerin 'yan wasan da suka samu nasarar lashe wannan gasa ya ce a lokacin da suka tafi gasar babu wanda ya tunanin cewa za su iya lashe ta amma daga bisani sai lissafi ya sauya. Wannan lokacin da muka tafi wannan gasancin cin kofi na Olympic wato ba wanda ya bamu daman cewa mun tafi za mu yi wani abu dalili ko shine ha friendly match akwai wasan da muka buga na sada zumunta da mu da togo nake tunani a lagos har togo suka ci mu uku da ɗaya duk da yan wasan mu yawanci wasu ranar suka zo da safe wasu sun zo kwana ɗaya kamun wasa wasu ma ba su training ba aka dai aka caccanja waɗannan aka canja waɗannan aka canji aka sassa manyan ƙwallon to babu training a jikinsu mutane ba su gane wannan abu ba togo suka ci mu uku da ɗaya mutanen lagos har suna jifan wa lokacin da za mu bar stadium to kuma a wannan rana shine muka ba kasan gabaki ɗaya 'yan wasa irin su patrick pascal wanda aka samu nasarar lashe gasar da su ya bayyana mana irin farin cikin da suka ji bayan wannan nasara da farko mun gode wa allah wadda abubuwan da yake yi wa dan adam a rayuwa kuma abun farin ciki ne matuka wanda yake ka babu wanda ya taba tsammanin in muka je shi america a atlanta za mu ɗauki wannan shi gasar kofin da aka sa na olympics abin da watan abu ne wanda yake idan allah ya shirya abunsa babu yadda za ka yi saboda ka duba kasashe da suka zo kasashe kamar su brazil su argentina manya-manya kuma 'yan wasan ma da suke da su manya-manyan 'yan wasa saboda yanzu ka duba ronaldo daga baya ai ya fito ya zama wani babba ma a duniya in ana maganan wasa ne suna cikin wanda yake aka kara da su a wurin kuma allah ya bamu nasara ainihin lokacin 'yan najeriya muna da 'yan wasa wanda yake fitattu wanda yake 'yan ka duba a lokacin akwai 'yan wasa da dukkansu suna yarantakansu kuma lokacin suka shiga ma suna buga mu ainihin super eagles din dan daga dawowan mu ma ai in ka sake dubawa duk gaba ɗaya tim din gaba ɗaya aka shigo cikin super eagles din to akwai wayanda da ake kiran su ma a yaran su je su buga irin su daniel amokaciya su olise su taribo wai su uce okechukwu da sauransu su tijjani babangida su amunike duka a lokacin suna bugawa wa ainihin ma super eagles din mu so mun yi matukan farin ciki saboda irin wannan abin da ka je ka samu a gasa na, na, na duniya gaba daya ubangijin allah ya baku irin wannan nasara ai babu abin da ka ce kuma mun samu alheri saboda daga zuwan mu ma a baci a lokacin ya bamu miliyan ɗaɗɗaya ya bamu MON award to shi MON award ɗin da muke ma amfani da shi kenan. Tawagar Najeriya na cikin kasashen da suka samu gurbin gasar a wannan karan da birnin Paris zai karɓi bakunci. kowane irin tanadi ya kamata a ce kasar ta yi don maimaita irin wancan nasara ko kuma fiye da ita? Dr. Ahmad Tijjani Yusuf tsohon babban sakataren hukumar kula da kwallon kafar Najeriya ne ya ce kasar a yanzu bata shirya yadda ya kamata wajen lashe gasar ba. Shi wasan kamar yadda ka faɗi na Olympics kana son ka ce medal ko tagulla ne ko zinari ko azurfa wato sai ka yi shirye-shirye na wajen shekara goma kana shiri don ka samu nasara. to amma ba mu da wannan shirin a mu najeriya gaskiya ba mu da wannan da na ce dan dai kwazon yaran ne da wanda suke dan horarwa ake samun wannan don gaskiya yadda gwamnati ta ɗauki harkan wasanni a najeriya ba da ake yi ba ne a wa'ansu ƙasashe wanda suka yi ci gaba amma mu muna son eh, sha yanzu magani yanzu a olympics kuma ba a yin haka nan sai an daɗe ana gwamzawa da kai ana abin nan ka je nan ka je wannan wasannin ka je wannan kuma ita olympic suna da tsarin ta akwai wasu wasanni sai ka je ka in kayan nasara sai a dinga baka maki ana baka ma har ka kai wani lokaci kana iya zuwa kamar a halin yanzu akwai 'yan wasan mu 'yan dambe su biyu sun samu zuwa inda suna zuwa wasannin da ita kanta ake shiryawa world boxing suke shiryawa yaranmu suna zuwa so so da yawa sai ka gaba a ba don ba kuɗi. Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma mustapha a dbc da ya ɗaukan mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya